Amincin Allah masoya mabiya masu bibiyar channel ɗinmu mai suna AA na Congo Production. Kamar yadda kuka saba bibiyar channel ɗinmu mai suna AA na Congo Production a yau ma ga su ɗauke da wani sabon littafi mai suna Bakin Al'amari. Bakin Al'amari wallafar Alhaqatu Rabiu Idris mamanmu wadda ta Mrs. M Sani Kura. Idan muku manta ba a shirin mu da ya gabata mun tsaya ne daidai inda take cewa kai karamin ɗan iska har ka fara nuna min akuyancin naka to wallahi ka shiga hankalinka. Wannan kanwata ce in kuma ba haka ba zan yi maganin ka. Fice min daga gida cikin ɓacin rai ta nuna masa hanyar fita ya juya ya fice yana yan maganganu a nan ne muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba ta juyo gare ta ki yi haƙuri baki gaba shi da hankali sosai ba kin ga ma ya nuna miki ta ɗaga mata kai alamar ta ga hakan nan ta ci gaba da aikinta tana mamakin wannan mutumi a cikin zuciyarta tun daga ranar anti ta sa ido a kanta ta hana kowane namiji shiga harkanta hakan ya sa ta samu lafiya ta ci gaba da harkokinta tunda ta zo gidan sau ɗaya anti ta taɓa tambayar ta abin da ya rabota da gida ita kuma bata faɗa mata ba ta kyale ta sai dai duk sanda ta ganta a ɗaki tana tunanin gida sai ta yi mata faɗa wai za ta jawo wa kanta ciwo don haka ta hana ta zaman ɗaki kwata-kwata in dai ba dare ba ne sai dai idan ta yi baƙi yau su kaɗai ne suka wuna a gidan ba kowa ta yi mamakin rashin zuwan su don tunda ta zo gidan bata taba ganin ranar da ta fito ta koma ga Allah ba bata ga wasu sun shigo ba mace ko namiji tana kicin tana kokarin hada masa abincin dare anti ta shigo ta ce safiya zan dan fita amma ba zan dade ba zan dawo amma ki kula da kanki na so mu fita tare sai na ga baki gama ba kuma gashi yamma tana kokarin yi min ba na son na kai dare ban dawo ba ta amsa mata da to Allah ya kiyaye hanya anta ta amsa mata da amin ta wuce ta bi bayanta ta kulle gidan sannan ta dawo ta ci gaba da aikinta har magariba ta yi bata dawo ba gaba ɗaya gidan ya yi duhu hakan ne ya sa ta jin tsoro ta kasa zama sai kaiwa da kawowa take yi tsakanin tsakar gida da tsoro kiran sallar isha'in da ta ji ya ƙara firgitar da ita da sauri ta yi hanyar tsoro ta buɗe ƙofar gida layi shiru ba ta jin motsin kowa da rana maya aka cika bare dare sai hasken fitilun ƙofar gidajen da suka kunna inji ta fito cike da tsoro ta dade a kofar gida gabanta sai dukan uku uku yake yi ta dade a zaune sai ta ga hasken fitilar mota ya haske ta sai ta sa hannunta ta kare idanunta zuciyarta ta ci gaba da bugawa farfar motar ta karaso inda take ta miƙe cikin razani kamar ta ruga da gudu ganin ta yi fakin ne ya sa ta yi ajiyar zuciya ta bi motar da kallo sai ta ga fitowar anti ta nufe da sauri tana yi mata magana Wai wayo ta kin kasa zama a cikin gidan ko ki yi hakuri ban so na dade haka ba ta kama hannunta suka shiga cikin gidan tana mai bata hakuri ganin ta damu ne yasa ta ce mata ba komai yanzu nan ma na fito sallamar da aka yi ne ita ce ta janyo hankalinta wani mutum ne ya shigo da shiga ta alfarma kallo ɗaya ta yi masa ta kau da kanta irin mazan nan ne da ta saba gani don haka ta wuce su ta ɗau huta ta yi alwala ta koma ɗaki ta yi sallah ta ci abinci har bacci ya ɗauke ta bata san lokacin da mutumin ya fita ba tun daga wannan ranar anti bata kara bari ta yi dare ba yau da wuri ta gama aikinta na safe don haka ta koma ɗakinta ta kwanta tana duba wani littafi mai suna yanayin rayuwarmu ta yi nisa wajen karanta littafin sai ji ta yi anti tana kiranta hakan ne ya sa ta ajiye ba don tana so ba ta tashi ta fita daga ɗakin ta nufi ɗakin anti ta tsaya a ƙofar ɗakin anti gani ki shigo mana wani kaset na siyo shine na kira ki ki gani ta daga labulan ɗakin sannan ta shiga tare da sallama ta nemi guri ta zauna suna kallon kaset ɗin tare duk lokacin da anti bata yi baki ba tana kiranta ɗakin ta su zauna su yi hira ko su yi kallo fim ɗin ya yi don haka ta gyara zama ta mai da hankali sosai wajen kallonsa. Safiya ta ji ta kira ta, ta amsa tana kallonta sannan ta ci gaba da magana. Yanzu haka za ta zama ba tare da na san abin da ya rabo ki daga gida ba, balle na san inda zan taimaka miki amma kin ki ko da yaushe idan na tambaye ki sai ki yi min shiru wai me yasa haka ta san kuyar da kanta ta kasa furta mata komai ɗakin yayi shiru ganin ba ta da niyyar magana yasa ta ƙara yi mata wata maganar ko ba za ki gaya min bane ta ɗago kai a hankali suka haɗa ido sannan ta yi mata murmushi ta kau da kai ga barin kallanta tana wasa da yatsun hannunta gaskiya bana son sanar da anti labari na don har yanzu zuciyata ba ta gama amincewa da ita ba safiya ko dai baki yarda da ne ba ne ta ta katse mata tunanin da take yi ta yi saurin taron numfashin anti ba haka bane anti sai dai bana son tuna abin da ya faru da ni ne domin nakan shiga wani hali mara daɗi idan na tuna wannan shine dalili ba dan bana son faɗa miki ba ta yi murmushi har haƙoranta suka bayyana ta dafa kafaɗarta babu komai safiya amma dan Allah ki rage tunani kar ki jawo wa kanki ciwo dan haka nake son jin labarin ki ko zan iya taimaka miki ko da ban magance miki shi ba ta ce haba anti aikin mun komai dubi yadda kika mayar da ni baki kyamace ni ba kuma kika jana a jiki kamar yar uwarki bayan baki sanni ba aikin gama yi mun komai sai dai na ce Allah ya biya ki da gidan aljanna sallamar da suka ji ita ta katse musu hirar da suke gaba ɗayansu suka mai da hankalinsu kofar ɗakin labulen ɗakin aka ɗaga take ta ga wani mutum ƙato da shi ya cika kofar gaba ɗaya ta ba ta inda mutum zai wuce ko da ƙaramin yaro ne saboda girmansa farar shadda ce a jikinsa hannunsa riƙe da jaka irin ta matafiya a ah, lalle yau a gari in ji maki bako alhaji gali ko dai yau batan kai kayi ai na zata ka mance da ni tun da ka kasa cika alkawari ya faɗaɗa fara'arsa wa ya gaya miki na kasa cika alkawari sai ka ce wani rago ta tuntsire da dariya tana ƙoƙarin karɓar jakar hannunsa ta yi mishi iso cikin ɗakin yana ƙoƙarin zama suka haɗa ido da ita karo na biyu kenan ta ɗauke kanta har ya zauna idon shi yana kanta ganin kallon ya ƙi ƙarewa ya sa ta tashi tare da ɗaukar littafi ta koma ɗaki safiya ta ji tana ƙwala mata kira jin kiran ya sa ta tashi ta fito ta tsaya a kofar ɗakin an tuga ni yau safiya ki kawo wa alhaji lemo ta amsa da to ta dauko mishi har da kofi guda biyu kamar yadda ta koyar da ita duk lokacin da ta yi bako ta ƙarasa kofar ɗakin ta yi sallama gashi anti shigo mana murya alhaji gali ta ji don haka bata shiga ba sai da ta ji anti ta yi sallama sannan ta shiga bata ji daɗin yadda ta gansu ba dan ta san bata da aure ballantana ta ce ko mijinta ne kallo ɗaya ta yi musu ta kauda kanta ta karasa gabansu ta ajiye farantin ta juya da nufin fita safiya ta ji kiranta ba za ki gaida bako kwannawa nawa ba ta juya suka hada ido amma har yanzu yana yi mata mayataccen kallon nan nashi sanni da zuwa ta faɗa a takaice ya amsa mata da babban murya sannan ta juya ta fice tana mamakin anta hafsa me ya kai ta hulɗa da irin waɗannan mazajen shin da gaske take ita marainiya ce kuma nan gidan iyayenta ne kai ban yadda ba kuma inda ma haka ne to ina dangin mahaifinta kuma me yasa bata rike mutuncinta ba waɗannan mazan me suke zuwa yi wajenta amsar da ta rasa ne yasa ta haƙura da tambayar da zaman ta ba daɗewa ta sake kiranta ta tashi ta fita tsakar gida ta ganta a tsaye ta miƙo mata kuɗi dan allah safiya isa ki siyo min kayan miya kin ga muna da bako yau a gidan ta karɓa ta koma daki ta ɗauko hijabin ta ta sa ta fita sai da ta sayi duk abin da ta san za su buƙata sannan ta koma gida a ciki ta same ta don haka kai tsaye ita ma ciki ta shiga ta same ta ta yi sallama ta ɗago kai tana amsa sallamar da ta yi har kin dawo safiya ta ce eh mana anti nayi sauri ko ta amsa mata i eh, wallahi ban yi zaton zaki dawo da wuri ba shi ya sa na rage aikin suka karasa tare suna fira tare da sanar da ita anan alhaji gali zai kwana wani saurayinta ne wanda take sa ran za ta aura ta yi murmushi ashe za mu sha biki to allah ya sanya alkhairi tare suka gama aikin ta yi wanka ta daura alwala ta koma ɗakinta ta yi sallah sannan suka zauna a tsakar gida suna hira wai dan kada ta shiga ɗaki ta yi tunani alhaji ne ya shigo ko sallama babu ya nemi guri kusa da anti ya zauna ganin haka ya sa ta tashi ta koma ɗaki lokacin karfe goma da 'yan mintuna a gefen gadonta ta zauna tana tunanin wannan wani irin mutum ne mai shegen kallo duk sai ta ji ta tsane shi ta miƙe ta fito har yanzu suna nan a zaune ta wuce su ta ɗauro alwala kamar yadda ta saba in za ta kwanta ta gama alwalai kenan ta tashi za ta shiga ɗaki suka yi ido biyu da alhaji gani. har yanzu yana yi mata wannan kallon nashi ita kuwa ta kau da kai ta shiga ɗaki ta yi nafila ta nemi guri ta zauna akan da dumarta ta zauna ta ci gaba da jin tarbi dare ya fara nisa amma har yanzu bacci ya gagara zuwar mata sai juyi take yi daga tsakar gida take jin murya ƙasa ƙasa don haka ta mai da hankali wajen sauraron su magana nake yi miki kin yi min shiru kamar ba za ta amsa ba can kuma sai ta yi masa magana a dakile na ce maka kanwata ce har so nawa zan gaya ma ni fa ka dame ni wai me kake nufi To masoyan mu anan zamu dakata sai ku dakace mu a shiri na gaba. Kada ku manta ku yi mana subscribe a cikin channel mu mai suna AA na Congo Production.